harkar musulunci ƙarƙashin jagorancin sheikh ibrahim yakub alzazzaki sun yi taron manema labarai akan halin da al'ummar palestine ke ciki na kashe yara da mata da tsoffi tare da rusa musu muhallai inda harkar ta yi kira akan dukkan al'ummar musulmi da wanda ba musulmi ba akan su fito su nuna rashin amincewarsu da wannan ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke aiwatarwa akan raunana wanda Dr. Abdullahi Ɗanladi farfesa a Jami'ar ABU Zaria ya jagoranci taron. Assalamu alaikum Mun kira wannan taro na 'yan jarida ko manema labarai ne domin mu bayyana matsayin mu na al'umma musulmi almajiran malam ibrahim yakubu zazzaki a kan wannan abin da ke faruwa a yankin palestine inda dare da rana safiya da marece ba wani aiki sai kashe bayan allah da zubar da jini ya zuwa yanzu kamar yadda kowa ya sani an kashe sama da mutum dubu bakwai dubban ɗaruruwa kuma sun samu raunuka an rusa gidaje an rusa makarantu an rusa hatta wurin ibada hatta coci ba su kyale ba balantana masallaci <clears throat> wannan ba wani abin da zaka kwatanta shi face aiki ne da dabbanci ba ma kahimma al'amuran addini wani addini ne ko da ana yaki addini bai da aje a lalata wuraren ibada ba ballantana kuma wannan cikin abin da suka yi har da rusa wata coci tsohuwa sama da wajen shekara dubu da kusan shekara dubu biyu da gina coci ta catholic sun je su rusa ta <clears throat> saboda haka waɗanda suke kallon wannan matsala a kamar matsala ce ta tsakanin musulmi da kirista to su san tarihin yahuda da yahudanci da ɓannar da suka kasance suna yi a bayan ƙasa tun daga farkon halittarsu har zuwa wannan lokaci sun kasance mabannata duk inda suka je a kore su mutum ya karanta tarihin su zai ga kenan cewa ba su da wani wurin da suka zauna takamaime kuma bayan yakin duniya da aka yi na biyu 1945 a kasar birtaniya ita ta zaɓe ta zo ta tsugunar da tsiraren yahudawa a wannan ƙasa ta palestine me yasa ba su kai su birtaniya su ba me yasa ba su kai su america ba ko kuma wani sashen da duniya saboda sun san mabannata ne kuma sun san cewa duk inda suka bayyana to banna ce da fasadi da zubar da jini to yalai kuma abin da suke kenan tun daga wannan lokaci yau sama da shekara 75 kenan ba ran da rana ta taba fitowa ta faɗi face an zubar da jini na wani daga cikin mutanen falasɗin to abin ya tura ta kai bango yanda yanzu kansu 'yan hamas suka ya to wannan karin su suka ɗauki matakin fara mayar da martani kuma wannan farko ne insha Allah rabbi ta'ala kamar yadda sai da eh Allah kara masa lafiya da tsawon kwana da su sayyid nasarullah da su malam suka sha ba mu bayani cewa insha Allah karshen isra'ila ya zo kuma wannan yakin muna fata kuma ga dukkan alamu yada da saba da bayyana imam mahdi ajallahu ta'ala farjahu sharif saboda haka ya rage mutum ya zamanto shi dan wanne dan kallo ne koko inda muke yanzu saka ce to me za mu iya yi eh akalla muna da addu'a da za mu iya yi kuma shine babban makami kuma akwai du'a a halar tugur wanda mala ya riga an aiko saboda ka ya rage ma yan uwa ya zamanto da kuma al'umma musulmi ya zamanto mu ci gaba da yi kuma mun ga inda yan sultan bello har sun nemi gudunmuwa ta kudade da kai da abubuwa da suka ce za su tara su aika ma Palestine din to mai yawan ma nan gaba yan yanayi ya bayar ya zama an dauki mataki irin wannan amma dai akalla yanzu mu sani mu faɗakar da al'umma kuma mu nuna rashin amincewar mu mu kuma sa su a cikin addu'a ya zamanto muna gurin cewa da ma Allah zai ba mu dama mu kasance tare da su ya to mun taimake su a cikin wannan ko mu taimaki kanmu a cikin wannan yaki kuma insha Allah rabbi ta'ala Ah, america da 'yan kazageta kunya su ne ya zo kuma nasara tana tattare da waɗanda ake zalunta kuma allah ya yi alkawalin taimakon bayansu na gargaru da fatan allah kara ba su karfin gwiwa ya kara ma jagorori masu jagoranta wannan yaƙi da hikima da basira ya tabbatar da diga-digan masu jihadi a tafarki mu ma allah ya ba dama ya zamanto mun taimaka musu duk ta hanyar da zamu mu iya a ƙarshe sheikh muhammad abbari ya yi kira wa 'yan uwa akan cewa wajibinsu ne su wayar wa al'umma kai akan halin da al'ummar palestine ke ciki abu ne da ya shafi ɗan adamtaka ba na musulmi ba ne kaɗai abubuwan da ke faruwa a palestine ko in a gabas ta tsakiya na kisan gilla da isra'iliyawan sahoyoniya suke wa al'umman palestine a musulmansu da waɗanda ba musulmai ba har rusa shoshuna da sauran barnan da suke yi to wajibi ne mu farkar da sauran al'ummar musulmi a wannan ƙasa da ma sauran waɗanda ba musulmi ba cewa wannan abin fa ya shafi ɗan adamtaka ne wajibi ne a fito a nuna rashin yarda da abubuwan da suke faruwa na barna alhamdulillah yan uwa almajiran said ibrahim alzakzaki a koyaushe muna fitowa muna bayyana damuwanmu da alhininmu da wannan abin da ke faruwa musamman shekaru sama da talatin kuma yanzu ma ana shi gaba da fita musamman a nan abuja doka ina kira ga al'ummar musulmi musamman ya zanto cewa an shigo mun yi aikin nan tare akalla mu nuna rashin mu sannan ko mu taimaka da addu'o'i sannan kuma inda hali ma a je to watan wata rana insha Allah azim za a je Palestine kamar yadda su Said Qaid Said Ali Khamenei suke bada albishir da su Said Nasrullah da kuma jagoran mu alama Said Zakzaki insha Allah wannan zaluncin zai kawo karshe wata rana za a yi sallah a palestine daga wannan abu ne da ya shafi dan taka dukkan dan adam ya fito yin rashin amincewansa da wannan abin da ke faruwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh karshen rahoton kenan